a gaskiya da ban yi niyyar gaya maka waye ne ba amma sakamakon wani abubuwa da suke faruwa kuma da aminci ya kamata in sanar da kai kowa ne waye kai ni kamar yadda ka sani ba wallahi Allah bawan Allah bawan Allah saboda Allah Allah. Mutuwa nake nema. mutuwa kamar yaya mutuwa ai ba ganin ta da ido ina neman sanadin da zai raba ni da wannan duniya wannan kalmar ba ta dace da musulmi ba ko kin shirya ko bai shirya ba mutuwa dole ce lokacin ta zai zo ko a kusa ko a nesa ba sai kin gayyace ta ba babu daɗi a duniyan nan bawan Allah kulli nafsin za'iqatul maut haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa dukkanin mai rai mamaci ne shi dole akwai ranar mutuwa amma sanadinta yana da yawa kuma ka yi ƙoƙari ka sadar da Allah lami lafiya kada ki kira wa kanki mutuwa a lokacin da biki ta nabi ba za ki da Allah me za ki ce da shi me ya zafi menene ko da yake ban san me ke damun ki ba amma me ya zafi haka me yasa kike son mutuwa a wannan lokacin ki ƙara suturta jikinki a matsayinki na mace bai kamata ki ringa fitowa haka ba kuskure ne wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar da matsala a cikin al'umma bayyanar da sura ta mace cikin al'umma yana kawo fitintunu ko a wani hali kike ciki ya kamata ki dogara da Allah da ambatan Allah kaɗai zuciyoyi suke samun nutsuwa ko menene ke damun ki ki yawaita istighfari za ki ga sakamako mai kyau insha Allah Salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ki yawaita yin sallah in Allah ya yarda za ki samu fita idan ke ce kika ba daidai ba kika samu kanki a cikin wannan yanayi na damuwar to sannan a hankali in kika mai da al'amarin ki ga Allah za ki ga komai ya zo ya wuce idan wasu ne suka zalunce ki bi iznillahi in kika ci gaba da rayuwa sakamako zai zo suwa za su gane kuskurensu ka daɗe a duniya dama ce ga kowane musulmi domin za ka samu dama ta yin waɗannan ayyuka na alkhairin ka gyara kurakuranka sannan kuma ka ga sakamako mai kyau wanda da ya daɗe a duniya dama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ne gyara kurakuransa kina da dama ta ci gaba da yin istighfari idan kuma zalunta ki aka yi sannan a hankali Allah zai nuna miki iyakar waɗanda suka zalunce ki duk da dai ban san me ya faru da ke ba ina ne gidanku mu je na ganin ta yana zan iya taimakon ki nan hanyar ne ko can sana zan shiga gaba sai ki rika nuna min hanya sai ki rika gaya min dama zan yi kwago bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah kowane ne ba eh wato an tafi yawo ko ya eh, ta fita ta tafi yawo abin da aka saba kenan to dama ba ita nake nema ba kai nake nema wato yaron yana cin gurasarsa an masa bandashe abin da kai baka samu ba shine ka je ka kwace masa kai rubdugu ka cinye masa ko eh kai ga mara mutunci dan banza me ana magana da kunne kamar kuli-kuli kana zazzara idanu eh ita ta tafi yawo kai kuma ka shiga har ka kwace dan wannan kwace ne yaro yana cin abinci ka kwace saboda kana bakin ciki ku ba ku samu kun ci ba shi kuma an masa abin sa hani an ya ciye koshi shine kaje ka kwace masa ko ye to da ka yau sai yau idan yaro ya da kawo kara an zuba min abinci yana ci ka zo ka danne shi ka kwace to billahi la ilaha illallah wa tamu da kai ne Allah wallahi eh ita an tafi an shiga gari ana abin da ake yi ta ki zama a gida ta ki ta yi kuma abin da ake bukata ta yi bawan Allah bawan Allah ta gidan bawan Allah bawan wannan shi ne gidana bawan Allah bawan Allah kin gama shi ki je ciki tukunna kike da ki ta ta ƙi zama a gida, ta ƙi ta yi kuma abin da ake bukata ta yi. to wannan abin da nake gaya ma in shi ka ci gaba da yi to ka zai baci a garin nan Allah ba zan gyare ka ba Allah haka ma sa kai dan yaro ne me ya faru kuma ai dole ki ce me ya faru dole ki ce me ya faru yaya za a yaron nawa dan wajena yana cin abinci an masa gurasa an kashe kuɗi dan ya ce hani'an yaron wajen ke je ya kwace ci amma kawo alman inda kaza wannan dama ai naka ne Kaffa ka manta, wannan ɗa da kai da mahaifinsa, uwarku ɗaya ubanku ɗaya. Don ya je gidanka ya ɗauko abin da zai sa a bakinsa, sai ya zamanto ya yi sata kenan? Ka je ka yi ƙwace ka ɗauki abin da ba naka ba ya sunansa. Ki gaya mun na ce yaya sunansa. Duk wanda ya je ɗauki abin da ba nashi ba sata yi. To da ka yau sai yau. Da ka yau sai yau. Kuma ga irin abin da ake gaya miki, ke kin shiga yawo, shi kuma ya shiga gari. yana yana kwashe ko ke kin fita kin tafi kun kika ga dama shi kuma ya shiga gari yana yana kwashe yana yana mutane kwace to dama akwai tamu take abin da aka buƙaci ki yi to dole ne sai an yi kuma sai kin yi shi ba dan ba za mu zuba ido mu kyale ki kina abin da kika ga dama a garin nan ba ki shiga ki fita ki abin da ranki yake so to abin da kika gide dole shi za a yi shi kuma wannan abin da zan ga miki da kai sai yau billahi la ilaha illallah idan dan wuri na yana cin abinci ya je sake kwacewa billahi sai na zagi iya karfi na na casa shi wannan shine rana ta karshe ne miki wani wallahi talla ne miki wani na ja miki kunne ne miki ne. billahi lazi in ya kuma yi torai zai baci dan baki a kunna wuta a garin nan billahi lazi ai ta da kuwa kan taba mun daba wallahi muje kuma ya faru? Mula ce take ganin yunwa shi ne na gona ba ta Ku Ya haƙuri, amma don Allah daga yau, ka ƙara zuwa ka ɗauko abin da ba naka ba, ka ji ko? Ina uwar taka take? Tana ciki a kwance. To kakku damu. Ni ma yanzu da na fita na haɗu da wani bawan Allah ya bani kuɗi. Yanzu nan zan dafa muku abincin da kuke so ku ci. Ka ji ko? Shiga mu je mu duba ta sai na dawo na ɗora muku. Yau kuma da kai aka zo? Na ce yau kuma da kai aka zo?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 ƙanin mai na ne lokacin da muka haɗu da kai a hanya wani ne dama ya mun alkawari cewa na zo na ansa kuɗin da zan kula da yara na da na ji wajensa na fahimci abin da yake nema na da shi daban sai kawai na yanke shawara na ɗauke rayuwata saboda ba mai taimako na akwai inda suke tare da mijina kafin ya rasu. Idan na kai kuka na gare su, sai ya kasance abin da suke nema na da shi daban. In kuma na yunƙura daga gida, akan na tashi na nema. So kuma nan gida sirgin da suke yi mana daban. Shi na yanke shawarar, gara kawai na bar duniyan nan. a lokacin ne Allah ya haɗa ni da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shara dai zan baki. Duk sanda ke cikin damuwa ki nufi Allah da ita kai tsaye. Insha Allah za ki samu mafita. Kar ki taɓa tunanin sai kin tunkari wasu mutane waɗanda suke mutanen banza ko kin yi wata shiga ko na abu makamancin haka za ki samu mafita. Idan kika nufi Allah kai tsaye to Allah zai aiko miki da mutanen kirki kuma za su baki gudunmawa. Yara na biyu babu mai ba su ci babu mai ba su sha ko ciwo su kai ni ce dai dole ni zan fita in je in sannan su samu abin da za su sa bakinsu amma abin da ban sani ba shine shi mai gidan naki kafin rasuwarsa ko ku bayan rasuwarsa bai bar muku komai ba ya ban min tarin dukiya da ni da 'ya'yansa wanda za mu kula da kanmu har da su karan kansu amma duka sun haɗa sun kwace. idan na yi magana kuma suna min barazana da rayuwata yanzu ma zuwan da ya yi ya zo ya idda yarona ne babban ɗana yana ta masa faɗa akan ya je gidansa ya ɗauke masa gurasan da ɗansa zai ci yaro na ko ya je ya ɗauka ne sakamakon ƙanwarsa ba ta da lafiya yunwa ya kama ta ta kama ciwo ya je ya samu mata abin da za ta sa a bakinta dalilin zuwansa kenan hakiran sai da suna ɓarawo to shawar da na baki daji tun sake buga miki ki lazanci istighfari magani ne na komai idan Allah ya kade zunuban da kika ɗauka to kuma za a riga buɗe miki ƙofofi na waraka biiznillah kuma ki riƙa karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sallah ba dare ba rana duk sanda kika ji ki a cikin damuwa ki sa goshin ki ƙasa ki alwala ki sallah ko da raka'a biyu ce ki gaya wa Allah damuwarki za ki samu fitan Allah yadda kuma zan ga abin da zan iya yi matuƙar ina garin nan kafin na fita daga cikinsa zan iya yi na inda da yadda zan yi da baki gudunmuwa zan bayar kan haka Allah ya rufa asiri Bawan oh, Allah ba za ka iya bani mayafinka in riƙe waje na ko zan dinga tunawa da kai ba ki yi hakuri, duk sanda kika tuna da ni ki tuna da addu'o'in da na baki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 wadda ta bar gidan mijinta ta bar duk wani kulawa da yake mata mota gida da duk wani abu na rayuwa ta bar shi ta biyo ka ta ya za a ce ina matsayin mudu in tafi bacci a hotel da kiranka da tunaninka da baki ɗaya na zai jikin fara bisa cewa ta ne ke zuwa da tutuna kuma ta ba da tawon ke musu baci kuma musu wannan abu da kike shi ba shi da fa'ida dama har yanzu ba ki warkewa kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan